إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء bayan haka yau talata sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da biyar ga watan hudu ga watan biyar biyar ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirinmu cikin suratul anbiya muna cikin bayani a aya ta tamanin da uku kissan annabi ayyub lokaci ya mana halinsa yau za mu tashi aya ta arba'in da hudu insha Allah kafin nan akwai wasu bayin Allah har mutum goma sha ɗaya da suka aiko da gudunmuwa da tallafi fi sabilillahi na marayu ga kwamiti na marayu na zariya local government daga cikinsu akwai ma'aruf ola ibrahim ya ba da dubu ɗaya abubakar musa ya ba da dubu biyar Sulaimanu Salim ya ba da dubu biyu, Nas Global Communications sun ba da dubu uku, Rabi'atu Lawal ta ba da dubu biyu, Aishatu Sada Hadir ta ba da dubu ɗaya, Abubakar Abdullahi ya ba da dubu ɗaya, abubakar garba ya ba da dubu goma anas khalid ya ba da dubu ɗaya oyewofo saraj ya ba da dubu biyu badamasi abdulsalam muhammad ya ba da dubu ɗaya muna roƙon allah da izansa da buwa ya da rahaman da ke mabayinsa waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka an ayyukan suka albarkaci dukiyarsu ka jiƙan su ka tsare su da mu duka a rayuwa ya yawaita irin su masu badawa fi sabilillah don haka za mu sake tunasar da 'yan uwa nan ba na akawunt da za a iya transfer ko a tura wannan aiki na alkhairi kuma kada mu manta muna daɗa tunasarwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku zama mutane masu da'a ga Allah masu samun kololuwar daraja ba sai kun ciyar daga dukiyar da kuma kuna santa unity bank ga account number da za a tura ta nan sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas biyu jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ta'ala ya datar da mu alagafa ta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

oh afwan فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين wato maganar da muke nazar ne wato yunus bin matta mun ga abubuwa da ya auku na gudun da ya yi daga jama'arsa yana mai fushi da su ya yi hijira barinsu bai jira umarnin Allah ba Allah ya kuntata masa ya jefa shi cikin teku kuma a cikin kifi ya haɗa masa duhun dare da duhun teku da duhun cikin kifi shi ya sa fana dafin zolomat ya kira yana mai du'a'i yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan nau'in duhu mabambanta. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimin. Cewa na gazgata na imani gani ina sujjada a cikin kifi, ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta cancanta mai kyakkyawan sakamako sai kai kaɗai ya Allah sarki ya tabbata barin ka barin dukkan na ƙasa da abin da bai dace da kai ba inni kun minaz zalimin ni na zan cikin azalimai wanda suka yi aiki ba tare da sun saurari umarni ba na tuba ya Allah ka yafe mani ka raba ni da wannan lalura da na sami kaina a ciki ta'ala ya ce fasta jabnala sai muka amsa masa addu'arsa Allahu akbar ashe duk lokacin da bawa ya shiga damuwa ko tsanani ma daman ya koma ga Allah subhanahu ta'ala) ya ƙasƙantar da kansa gare shi ya yi sujada yana bautarsa da gaskiya ya roƙi ya yaye masa Allah yana shirye ya yaye masa ne wanda jainahu min algam muka tsashe shi muka raba shi da wannan damuwa da bakin ciki da ya samu kansa a cikin kifi cikin waɗannan duhuwa mabambanta kamar yadda muka yi bayani jama'an musulmi ga bishara wa kazalika ninjil mu'minin kamar yadda muka tsashe da Yunus bin Matta lokacin da ya yi wannan addu'a to haka duk mumini a duniya da ya fada cikin fitina ko bala'i ko musiba ko wata jarrabawa ta musamman ya koma ga Allah jalla jalaluhu ya roƙe shi da wannan addu'a na zannun Allah ilaha illa an ta subhanaka inni kuntu mina zalimin subhanahu wa ta'ala ya ce to haka ma za mu ma kowane mumini mu tsashe shi mu raba shi da fitinar da ta same shi mu kauda masa wannan bala'i da ya tsinci kansa a ciki Allah ka datar da mu shi ya sa ɗaya daga cikin magabata kamar yadda a sheik muhammadul amin bin abdullahi al'urami Allah ta'ala ya ji kansa ya ambata cikin tafsirinsa hada ruh raihan fi rawabi' ulumil Qur'an a juz'i na takwas ya kawo maganan Ja'far bin Muhammad Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa ajibtu mimman yubtala bi arba kaifa yakfalu an arba ajibtu liman yubtala bil hammi kaifa la yaqulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin لأن الله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن يخاف شيئا من السوء كيف لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل لأن الله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن يخاف مكر الناس كيف لا يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لأن الله تعالى يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن يرغب في الجنة كيف لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأن الله تعالى يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك جعفر بن محمد Allah ta'ala ya kansa ya ce ina mamakin wanda aka jarrabe shi da abubuwa hudu amma bai aikata ya faɗi wasu abubuwa hudu ba abin mamaki ne na ɗaya ina mamaki ga wanda aka jarrabe shi da bakin ciki da damuwa da alhini mai yasa ba zai faɗi wannan kalmar ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ma'ana na sallama ya Allah ba wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta haƙiƙa wadda take da kyakkyawan sakamako sai kai kaɗai, tsarki ya tabbatar maka barin na ƙasa ni na zan cikin azalimai domin Allah ta'ala ya ce ga wanda ya faɗi wannan sanda ya faɗa cikin ƙunci da damuwa Fasta jabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika ninjil mu'minin wanda ya ambaci wannan kalma muna amsa masa muna tsashe da shi barin kuncin shi da damuwarsa da bakin cikinsa haka kuma muka tsashe da dukkan muminin da ya amfani da wannan kalma na biyu ina mamaki ga wanda zai fada cikin wani mugun hali yaushe ba zai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana Allah shine maishinmu shine mai kare mu kai ma dalla da madogara ya zan Allah ne subhanahu wata'ala domin annabi Ibrahim ya wannan kalma da ya shiga mummunan hali za a jefa shi wuta annabi Muhammad sallallahu alaihi ya faɗi wannan kalma a lokacin da aka ce masa innan nasa sakad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil subhanahu wa ta'ala nan take yace fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su sai suka dawo da wata ni'ima da ganima da falala daga Allah subhanahu wa ta'ala da gafaran zunubai babu wani abu na mugun abu da ya same su shi ma annabi ibrahim alaihi salam da ya faɗi wannan kalma nan take aka canza bala'in zuwa rahama ya na rukuni barga wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaida na kumul aksarin. jafar bin muhammad ya ce abu na uku ina mamaki ga wanda yake tsoron makircin wasu da kutun gwilan wasu amma ya kasa cewa wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ina fawwala al'amarina gaba daya na mika ga Allah jalla jalaluhu lallai Allah mai gani ne ga dukkan aiki da makircin bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wanda ya faɗi wannan kalma ko waɗanda suka faɗi wannan kalma Allah zai tsare shi barin duk wani mugun aikin da makiri da makirai suka kulla domin su cutar da shi ko su ɓad da shi ko su tozarta shi ko su walakanta shi na hulu jafar bin muhammad ya ce ina mamaki ga wanda yake fata yake kwaɗayin shiga gidan aljanna mai zai hana ya rinka cewa ma sha Allahu la quwwata illa billah abinda Allah ya so shi yake kasancewa kaman yadda ya so Allahu akbar babu tsimi babu dabara babu wayau babu karfi in ba daga Allah subhanahu ba domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi fa asa rabbi ayyutiyani khayran min jannatik tabbas ina fatan ubangiji na zai bani fiye da abinda ya baka na wannan gona taka jama'an musulmi ashe duk musulmi inda yana aiki da musulunci mumini mai da'a ga ubangijinsa ɗan gata ne mu kiyaye waɗannan Allah ta'ala ya taimake mu baki ɗaya shi gaba وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين كأنبتش زكريا تجنون للتافي شيما منباش الشريا زكريا عليه السلام izna lokacin da ya kira mahalicinsa yana addu'a rabbi la zarni farda ya Allah kakka banni ni kadai ba tare da ka bani haihuwa ba wa an ta khairul kai ne fiyayyen magaji ni ma ina neman ka bani mai gadona zakariya alaihi salam ya tsufa tukuf matarsa ta tsufa ƙwarai amma ba su taɓa haihuwa ba sai ya ga a ja'ib nana na maryam lokacin da Allah ya ƙaddara rainanta a hannunsa kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab وجد عندها رزقا ya Maryamu مريم أنى لك haza. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب lokacin da yake rinanta yakan kai mata abinda ɗan adam ke bukata a kowane lokaci musamman ci da sha sai ya zan duk sanda ya je mata da ci da sha sai ya sami wani abincin da ba shi a garin a wannan lokacin mai kyan gaske mai ban sha'awa sha'a ah, maryam wannan daga ina kuma ta ce ai daga wajen Allah ne karama ce Allah yake mani yake bani abinci ba tare da kaka mun ba zakariya ya buɗe baki yana mamaki ta ce a kakkai mamaki inna allaha ya man yasha'u bighairi hisab abinda ka sani ne Allah yana iya azurta wanda ya so ya azurta shi ba tare da lissafi ba ba tare kuma da sai kayi kaza ba in Allah ya so ya sanya abubuwa sai akwai asbab in kuma Allah ya so sai ya dauke asbab din yayi abin da yake so Allahu akbar ganin wannan sai zakariya ya ji daɗi ya kwaɗayin ina ma shi ma zai haihu ce da a zakariya rabba rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka antal wahhab aiko zakariya sai ya koma ga Allah ah ubangijin da ya kamata abinci irin abincin da ba a samun shi a gari ai mafi sauƙi ne matata da ba ta haihuwa da ni da na tsufa tukub Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu haihuwa sai shiga addu'a Allah ya ba shi ɗa kuma cikin addu'an yana nuna rauninsa da tsananin bukatuwarsa ga wannan ɗa rabbi inni wa hana la'azumu minni واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من علي أقوب وجعله رب ربيا يا الله ناسوفا كشينا يروني dan kashi nan ne fawon dan adam daga lokacin da kashi ya rauni ba wata gaba a jikin dan adam da za ta zanda karfi to na ya Allah ya yi rauni kai dai ya yi furfura na tabbata na yi imani ya Allah na. ba zan san marashin arziki ba ga alfarma na addu'an da nake yi gare ka kana da iko na kasharan hawaye Allah kai mun baiwa da ɗa wanda zai gaje ni a wajen tafiyar da shiryar da mutane da annabci ka sanya shi ya zanyar dace mai da'a gare ka mai kyautata ibada mai kyautata bayin Allah to zakariya alaihi salam yayi wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala sai ya anshi addu'ansa kamar haka فاستجبنا lahu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله سبحانه وتعالى yace فاستجبنا lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له سيمك أنصر وقن النبي زكريا مكشيزا مباكدا الله أكبر جن هكذا لندن يتي ربي جعل لي آية قال آيتك Allah tukalliman nasa falafata ayyamin illa amza a wata aya sawiya yace ya Allah na yadda na amince na gode na gode na gode amma ina roƙonka ya Allah ka ban wata alamar da zan gane matata ta ɗau ciki Allah subhanahu ya yace alamar da zan baka za a wayi gari sanda duk ta ɗauki ciki ka nemi kai magana ka kasa sai dai in za ka yi tasbihi ko takbiri ko hailala amma zance na al'ada za ka ji bakinka ya kulle to da kaga haka matakka ta samu ciki kuma za ka sami ɗa subhanahu wa ta'ala ya ce wa wahabna lahu yahya sai muka yi masa baiwa muka yi masa kyauta da ɗa muka sa masa suna yahya Allahu akbar ana nan wata rana kamar yadda ayar Ali imrana take nunawa fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya annabi zakariya akwai baut inda yake shiga yana bauta wa Allah a masallaci ya fito daga wajen ya dubi almajiransa zai ba su umarni sai ya ji baki ya dinke Allahu akbar sai ya musu ishara abin nema ya samu ku ta tasbihi kuna tsankake Allah safiya da maraici sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maɗan suna ya haya mai rayuwa mai rayuwa Allahu akabar a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yi masa bishara da zai ba shi gulam ismuhu ya haya lam naj'al lahu min qabli samiya zaka haifi ɗa namiji sannan na sa masa suna mai rayuwa zai rayu kafin shi ba wanda aka sa ma wannan suna kun ga bishara ne tuli a ƙashin wannan na ɗaya zai haihu bishara ce na biyu ɗan namiji ne bishara ce na uku zai rayu domin kana iya haihuwa ɗan ya zo ba rai kana iya haihuwa ya mace kuma ba annabi ya mace wa ma arsalna min qablika illa rijala fasalu ahalar zikirin in kuntum la ta'alamun kana iya haihuwa ya mutu to amma duk aka baka garantin cewa za ka haihu ɗa namiji kuma zai rayu kaga wannan babban al'amari ne akwai wani bawan Allah yana ta haihuwan ‘ya'yansa suna mutuwa yana ta haihuwa suna mutuwa sai ya tafa'ul wato fata ta alkhairi. da ya sake haihuwan ɗa namiji sai ce bari in sa mashi ya haya tunda Allah ya kira ɗan zakariya ya haya ya ce masa zai rayu da fatan zai rayu sai ya sa ma ɗan ya haya Allah da ikonsa sai ya sake mutuwa sai yana cewa mai tuho ya haya li ya haya walam yakun ila raddi amrullahi fihi sabil na sa masa ya haya ne da fatan alkhairi ko ya rayu amma ina Allah ya kaddara ba mai rayuwa ba ne don haka ba mu iya mai da hukunci da kaddaran Allah ba mulahaba wa wahabna lahu yahya kun ga muka yi masa baiwa muka yi masa kyauta da ɗa yahya ashe ‘ya'ya kyautan Allah ne kyauta daga Allah rahama ce shi yasa duk wanda Allah ya ba shi haihuwa ya anshi wannan bisa godiya ga Allah subhanahu wata'ala yayi abinda Allah yake so game da waɗannan 'ya'ya na su. to tabbas Allah ba zai taɓa walakanta su ba kuma zai shirye su da izininsa subhanahu wata'ala ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima alqur'ani na cewa haihuwa kyautan Allah wasu ya nema su kyautan ƴaƴa mata zalla duk yanda suka so su ga namiji in za su haihu dozin bayan dozin ba za su haifi ɗa namiji ba wasu ana masu kyautan ƴaƴa maza zalla duk yanda suka so su haifi ƴa mace ba za su haifi ya mace ba inda a duka to a ga ko namiji ne a nan wata baiwa Allah take ce da ni dan Allah ka roƙa min Allah Allah ya bani ya mace ya maza nake ta haihuwa ina jin in naga ya mace kaman in dauke ta in ce nawa ne kun ga hikiman Allah kenan aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wasu kuma ay masu wake da shinkafa in sun haifi namiji a ba su mace namiji mace namiji mace ka gan su hambaɗau ga mata ga maza a lokaci guda waya ji mai ya sha'u a ƙima wanda ya so kuma ya hana shi haihuwar ko ɓatan wata ba za ta yi ba shi ma matarsa ko matansa ba za su yi ɓatan wata ba haka za a rayu haka za a mutu jama'an musulmi mulahaba a nan ha'ila yau ke da kai da aka ba ku ‘ya'ya mata ba ana son ku ko ba a son ku ba ne kai da aka ba ka ‘ya'ya maza da ke ba wai an fifita ko a sauran halitta ba ne ku da aka haɗa maku maza da mata ba wai an maku wani abu ba ne wanda kuka fi kowa a duniya ke da kai da aka hana ku haihuwa Allah kuma ba ba ya son ku ba ne walillahi hikimatul baliga hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala tana iya yiwuwa kai da aka baka su zame maka rahama kai da ba a baka ba yana iya yiwuwa da an baka za su zama maka bala'i ko da an baki za su zama maki fitina musiba ko su zan sanadiyan ku shiga wuta ina amfanin baɗi barai ina amfanin kyan hanci ba hujin da za a sha iska ku duba suratul kahfi akwai yaron da khidr ya kashe shi amma da ya tashi bayanin dalilin kashe shi sai aka ce shedanin yaro ne ja'irin yaro ne da ya girma wa kana abuhuma saliha mahaifinsa afwan ja'irin yaro ne da ya girma san da iyayensa suke masa fayyuhiquhuma hikuhuma wa kufra da zai kai su ga kafici da ɗagawa da ƙin Allah Allah ya san haka cikin iliminsa sai ya kashe yaran don kai ya zame masu fitina inna min min amwalikum inna min auladikum wa auladikum fitna wani lokaci dukiyarku da 'ya'yanku sukan zama muku fitina bala'i musiba maimakon su zama muku hanyar shiga aljanna sai su zama muku hanyar shiga wuta don haka muna fatan kowane matsayi bawa ya sami kansa ya zama yadda da ƙaddaran Allah ya anshi kyautar Allah in an ba shi kalan da aka ba shi, ya yadda da ƙaddaran Allah ya yi imani da Allah kuma ya koma ga Allah Allah na iya bashi ko ya bata haihuwan ba gagarau ba ne ko da likitoci sun bayanai sun bincike sun ce ba yadda za ka yi ka haihu ko ba yadda za ki yi ki haihu wallahi Allah na iya canza al'amarinsa akwai wata hikima ta Ubangiji wani lokaci za ka ga mata da miji duk dalilai na su haihu suna da shi amma Allah ya hana su haihuwa inda za a bincika mijin ba shi da wani lalura wanda za a ce ko ruwan halittansa ba ƙarfin da zai haihu ita ma ƙwayoyin ƙwanta lafiya lau komi lafiya lau amma Allah ya hana haihuwa kuma in ya so sai ya ba su a wannan lokacin in ya so kuma shi da ita ne ba za su haihu ba da zai auri wani da za ta auri wani sai ka ga ta haihu shi ma da zai auri wata sai ka ga ya haihu wannan hikima ce ilahiya subhanahu wa ta'ala kuma albishirinku waɗanda ba fa haihuwa Allah ta'ala ya ce wa aslahna lahu zauja ba ta haihuwa amma Allah ya ce sai muka kyautata mata muka kyautata masa muka inganta ta muka gyara matar tasa yadda za ta haihu ashe ba gadamau a wajen Allah na ɗaya ga tsufa ga akan bakarara ce juya ce amma Allah ya ce sai muka kyautata ta bisa ta haihu me yasa saboda mijinta da ita kanta ba su yaƙi ƙaddara ba sun yi imani da ƙaddaran Allah sun yadda da hukuncin Allah sun koma ga Allah subhanahu wata'ala sai ya share musu hawaye saboda haka wannan bishara ce ga duk wata matar da ba ta haihuwa ko namijin da baya haihuwa ku yadda da kaddaran Allah ku anshi kaddaran Allah ku koma ga Allah ku zama muminai salihai ku zama mutanen kirki ku nuna jin kai ga marayu ku tausaya musu sai kaga yin wannan kuna addu'a sai kaga Allah ya share maku hawaye gashi kamar haka innahum kanu yasar'una fil khairat sai Allah ya allala al'amarin cewa waɗannan bayi da kuka ji mun ambace su mun masu falala mun share masu hawaye a dukkan lokacin da suka fada tsanani ko suka bukaci bukatuwa daga wajenmu to mun masu haka domin su ma innahum kanu yasar'una fil khairat sun kasance suna gaggawan aikata alkhairi suna tsara janibin tauhidi ba sa shirka ba sa tsafi suna tsara sallah azumi zakka haji kyautatawa sadar da zumunta taimakon gajiyayyu tallafa ma marayu da duk wani aikin alkhairi suna rige-rige ne kuma suna nisantan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane su ba ƙarya ba giba ba annamimanci ba sata ba zina ba wani abu wanda yake na saban Allah subhanahu wa ta'ala bal ma waya da'unana lokacin da suka bauta mahalici suka bi biyayya suka yi ɗa'a, kuma sukan koma suna roƙonmu suna bauta mana suna neman ragaban suna neman alkhairin da ke wajenmu rahaman da ke wajenmu wa rahaba kuma suna tsoron azaba da ukuban da muke ma wanda bai bauta mana ba wa kanu lana khashiyin kuma sun kasance gare mu masu tsananin kaskantar da kai ne suna tsoron mu suna bauta mana kenan kaman ana cewa kun ga ɗabi'an da irin waɗannan bayi suka shiga kun ga kuma yadda suka kasance kuma in kun sami kanku a irin wannan ɗabi'a to ku yi abin da suka yi ku koma ga Allah inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ka ba mu ikon kiyayewa na'am والذي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين الله سبحانه وتعالى yana ambatan Maryam a jerin jerin giyar mutanen kirki tare da cewa ita ba annabiya bace me yasa aka ambace ta a wannan waje domin a nuna duk da ba annabi cikin mata to akwai mata masu daraja wanda Allah ya halicce su suka rayu a duniya sannan annabci zaɓi ne daga Allah inna Allah astafa min almala'ikati rusula wa minan nasi ita ma a cikin mata sai Allah ya zaɓe ta Ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin Ya Maryamu qniti li rabbiki wasjidi warka'i ma'a raki'in Al-Qur'ani yana cewa ya Maryam lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ki ya tsankake ki ya sake zaɓanki zaɓa ta musamman daga cikin duk matan da suke zamanin zamaninki don haka ya maryam muqnuti li rabbiki wasjidi warka'i ma'a raki'in ya mu, ki kaskantar da kanki ki ma mahalicin ki da'a ki mashi biyayya maryam ki yawaita sujada ki yawaita ruku'u ma'ana ki yawaita sallah ga Allah subhanahu ta'ala kenan Kaman yadda Allah ya zaɓi manzanninsa ya aiko su zuwa ga al'umma Maryam duk da ba annabiya bace ba manzo bace Allah ya zaɓe ta a tsakanin mata don haka ta cancanci ambato. Allah ta'ala kamar yadda muka gani da gama ƙissan zakariya sai aka ɗora ta saboda suna da ajaib masu kama da juna zakariya ya tsufa bai haihu ba ya ta matarsa ta tsufa kuma juya ce ba ta haihu da ƙuriciya ba amma Allah ya ba ta haihuwa maryam kuma Allah ya ba ta haihuwa ba tare da ta yi aure ba kuma ba tare da ta kusanci ɗa namiji ba kaga wannan wata aya ce babba kamar yadda wancan aya ce babba in ma da wadda tafi wata nata ya fi mamaki shi sa aka jero ambatanta bayan ƙissa ta zakariya alaihi salam da matarsa na haihuwan ɗansu yahaya alaihi salam subhanahu wa ta'ala Ya ce wallati ahsanat farjaha ku ambaci baiwar Allah nan na na Maryamu wanda ta kiyaye halittanta bata taɓa ba wani ɗa namiji sawa'an da sunan halal ballantana haram ba da sunan halal bata taɓa aure ba ballantana haram wanda ita baiwar Allah ce tun tana ciki mahaifiyarta ta yi alkawalin za ta mai da ita abida rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni hanna mahaifiyarsa tun da ta yi cikinta ta ce ya Allah na yi maka alwashi cikin nan da ka bani godiya da zan maka Shi ne maka alkawalin zan yanta ɗan da zan haifa ya zan mai hidima ga masallaci Allah ka anshi aiki na kuma da ta haifa sai ta zo ya mace sai rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa Zakaru dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sai kaman zace kuka ta ce ya Allah ne maka alkawalin ɗan nan zai zan mai hidima ga masallaci ga shi mace na haifa kuma rayuwa ta ya mace ba kamar namiji ba ya Allah na sa mata suna maryam ya Allah ina neman ka tsare ta barin hatsabibin shaidani Allahu akbar idan nawaya ta ɗan adam ta yi kyau sai kuma Allah ya ansa sai ya anshi aikin da manufar fataqabbalaha rabbuha biqabuli hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kenan subhanahu wa ta'ala yace wallati ahsanal farjaha fi fiha min Ba bata taɓa aure ba bata san ɗa namiji ba Allah ya ce sai muka aiko da mala'ika ya hura iska a wuyar rigarta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai ciki Allahu akbar lokacin da Allah ya aiko shi kamar yadda alkur'ani ke nuna wa fata matsala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu bika min rahmani in kunta tafiya. قال إني رسول ربك لأهبك لك غلاما زكيا yazo ya tsaya gabanta kwatsam ta gan ɗa namiji kyakkyawa a gabanta ta kauda kai ta ce a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi ina neman Allah ya tsare ni da kai Allah ya tsare ni ya kiyashe ni da kai in kana tsoron Allah ka kama hanyarka wa’u gwamma dije inda tukin ji matan kirki haka kike koko da sunan ƙuriciya da sunan budurci kina banna a gari wato jama'an musulmi mutane biyu muke so yanzu mata irin na na maryam da maza irin sayidina yusuf masu kamun kai masu tsare kai waɗanda ba sa wasa da mutuncinsu ku dubi maryam inda take cewa a ozu bin rahmani minka in kunta taqiya yusuf ma wa rawadathu allati huwa fi baytiha hawa ghalqat al-abwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun matan yallaɓai ta nufe shi ta kukkulla ƙofa ta fito zindir ta ce bismillah ya ce Allah ya kiyashe ni Allah ya tsare ni Allah ya kare ni Allah Ubangiji na ya kyautata zaunar da ni anan sannan in saba mashi sannan wani nasara zan samu a rayuwa la ilaha illallah ina ‘ya'ya maza irin sayidina yusuf ina suke ina ‘ya'ya mata irin na maryam waɗanda za su kama kansu barin zina barin shegantaka barin irin waɗannan abubuwa da ya ishe mu yake haifar mana da fitina a rayuwarmu wallati a hasanar farjaha ونفخنا fiha من روحنا daga nan sai ta ciki kamar yadda alkur'ani ya nuna fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ciki na girma yana girma yana girma hatta kai lokacin haihuwa Allahu akbar naƙuda ya kai ta zuwa ga kututturan dabino sai ta haifi ɗa ta duba ta gaɗa ba ta yi aure ba ba ta taɓa sama ta kaba balantana wasa da maza mu kuma abinda muke cewa tun muna ƙanana mai wasa da maza karya tun da na ganta na raina ta saboda haka duk matar da kaga tana wasa da namiji tanko wuri <laughs> oh, wasa da siri a'udhu billahi kariya ce ki kariya macen kare walakantacciya tozattacciya durwa lu'ulu'i ki zo kina watsar da kanki kin zama kosan dandali kowa ya latsa hakutun ma ya ce bari mu ji da mai kai co an yi hasara wallahi babu ya ce kogon ma'oho an da yi asara mai kwance zani a titi ga kati-kati. kai kuma sakarai wanda kake zuwa bola da juji mazinaci kenan baka san iya mutane da dattinsu da su da tinjeransu da ciwon sanyinsu da ƙanjamansu suka yi wasa a wannan bolan ba kai kuma ka zo za ka ci abinci abun Allah ya raba mu da dolanci kai bakin ciki da ta ga ta haihu ta ce ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya kai ce ina ma na mutu kafin wannan yini na zan mantuwan abinda aka manta da ni gaba daya Allahu akbar Allahu akbar da yake Allah mai rahama ne rahimi ne fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya nan take yaro haihuwan yanzu ya ci sai ya kira maman shi mama kwantar da hankalinki ba ki da matsala Allahu akbar shi yasa Allah ya ce waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin da Maryam da ɗanta sai muka mai da su wata babban aya ga duniya gaba ɗaya wanda za ka gane Allah na da cikakken iko ita kanta aya ce tun lokacin da Allah ya halice ta ya kawo ta duniya karamomin da Allah ya rinka bata kamar yadda muka ambata baya aya ce wajen kama kanta da tsare kanta da nisantan duk wani abu wanda zai shafi mutuncinta da yaban da ta samu a wajen Allah subhanahu wata'ala wa maryam ibnata ibrahim allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina maryam diyar imrana wanda ta kama kanta bata san gantali ba bata san taba da namiji ba bata san wani abu mai kama da haka ba wanda muke fata mata koyi koyi da ita ko kwa shiga aljanna yi koyi da ita Allahu akbar kuma ɗanta ya zama aya shi ma gashi tun yana jariri yake cewa mama kake damu kada ki damu ba ki da matsala yawa wannan ɗabaiwa ne daga Allah ya baki don haka wannan kututturan dabinan girgiza shi wa ku zi ilaiki bi jiza'in nakhla tusaqat alayki rutuban jiniya. na kuli wa shirabi wa karni aina tana girgizawa sai wata karamin ta sake bayyana kututturan dabinan nan ya koma lafiyayyen dabino ya yi ‘ya'ya nan take gogaggu suka shiga zubowa tankaɗi ba tana ci shi ya sa masana suka ce in mace ta haihu alƙur'ani yana ce mana irin ciwon cikin nan na haihuwa a sami rutsar na dabino indama ya kuna zahawan wanda ya jauye gogen nan ta ci insha Allahu za ta ci sayau sannan ya ce kuma ga ruwa nan idan ruwa ya bulbulo sai ki sha abinki ki ci ki sha ki ɗauki ɗanki ki munna cikin farin ciki in ji ɗanfa kaga aya ce Allah ya nuna mana yana iya komai shi yasa yace waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin da ita da sannata sai muka mai da su su zan wani alama wanda duniya za ta gane cikan kudura da irada da ikon Allah ta dauke shi ta tafi ana zuwa yahudawa suka ganshi suka ce shi kenan kujji a lebe ko a halshe wanda take cewa na Allah ne gashi ta zo da shege dama ya ce kake ce musu kala in sun nemi su ɓace ki yawa faƙuli inni na zamfilin rahmani sawa falon ukallima yau insiya ta musu ishara yau bana magana yau ba na magana sai ya ansa ya bayani ni ba wani bane bawan Allah ne Allah haka ya so ya yi ni ni ne kaza kaza kaza ni ne kaza kaza kaman yadda ayoyi suka yi bayani wanda lokaci yana hararan mu ba mu da lokacin kila karanto الله أكبر إني أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سبحانه وتعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allahu أكبر don haka yake cewa inni ana abdullah ni bawan Allah ne kuma Allah ya bani littafi ya sanar da ni littafi ya mai da ni annabi ya sa ni mai yawan albarka duniya da kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya umuce ni na tsaye da sallah na ba da zakka matukan ina rayu kuma na yi biyayya ga iyayena in yi biyayya ga mahaifiyana wa ba'in bi walidati bai sanya ni jabbari ba bai sanya ni shaki ba a mulahaza lokacin da maryam ta zo da ɗa yahudawa ne sai suka ce shege ne ɗan zina ne suka jingina shi da wani mai hidiman masallaci suka ce shi ya mata ciki saboda ba su da adalci su kuma magoya baya nasara sai suka ce ba shege ba ne ɗan Allah ne sai aka sami ifrati da tafriɗi waɗancan sun wuce gona da iri sun ce ɗan Allah ne don su tsankake nasu waɗannan sun ce shege ne subhanallahi da nasara da yahudu sun nuna ma islama tsananin ƙiyayya amma adalci irin na musulunci da ya zo sai ya ce yahudawa ƙarya kuke isa alaihi salam ba shege ba ne ɗa ne na haƙiƙa mahaifiyarsa tun ba ta san za ta zo duniya ba Allah ya ba ta tsaro domin mahaifiyarta tana cewa inni u'izuha yi ya ta hamina shaitanin wajen alkur'ani ya yi wannan shaida hanna ta yi mamaryan addu'a tun tana ciki kuma Allah ya anshi addu'a cewa ya Allah ina neman tsaro daga gare ka ka tsare mun abin da ke cikin nan kada wani abu na shaidanci ko fisga na shaidan ko aiki na shaidan ya sa wanda ke cikin nan ya fada cikinsa sannan alƙur'ani ya sake shaida ya ce ya maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamina ya maryam ukniti li rabbiki wasjidi warka'i ma'ar raki'ina ya maryam Allah ya zabe ki Allah bai zaɓan lalatacce Allah bai zaɓen mazinaci ko mai bin maza ko ‘yar maɗugo sannan wannan ma bai isa ba sai ya ce wa tsaharaki Allah ya tsankake ki barin shinka, ya tsankake ki barin zina ya tsankake ki barin duk wani abu wanda za a ce aibi ne ko abu ne wanda Allah zai fushi da shi in an aikata sannan ya sake cewa in an tara matan zamaninki kaf masu tsoron Allah faki ala nisa'il alamina babu wanda ta kai ki ya zabe ki akan matan lokacin ki gaba daya in ba musulunci ba wake da wannan adalci sai kuma ya kaga an yi raddi ga wane yahudawa sai aka koma ga su kuma nasara waɗanda suka ce isa ɗan Allah ne sai Allah ya ce a ku dawo ma maganan gaskiya innamal masihu isa ibn maryam rasulullah almasihu isa alaihi salam dan maryamu ne kuma manzo ne daga Allah ba dan Allah bane kada kokarin kare naku ku auka cikin ramin da yafi nasu domin a ce ma mutum shege ya fi sauƙi da ce mashi Allah ko ɗan Allah ko Allah ɗaya cikin alloli uku ce shi kansa annabi isa alaihi salam ya ce shi ɗan maryam ne wa baran bi walidati bai ce ga iyaye na ba ga mahaifiyata mai ɗa'a mai biyayya ne ga mahaifiyata kaga alƙur'ani bisa adalci irin nashi ya kau da waccan jifa ko aibantawa ko sayayya ko yarfe da aka yi annabi isa wannan ba gaskiya ba ce kuma ya kau da wannan zarɓaɓiya da shishigi wanda nasarar suke yi suke cewa isa ɗan allah ne innamallahu ilahun washit oh. Ah. Allah ɗaya ne shi kaɗai ne ake bautawa shi sa ranar tashin alkiyama Allah zai tambayi annabi Isa alaihi salam a an taƙulta kulta linnasi ta khizuni wa ummi ilahaini min dunillah subhanak in qul in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala la ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub Isa haka Allah zai tambaye shi alaihi salam kai ne ka ce ma mabiyanka da mahaifiyarka da kai su mai da ku Allah tare da ni mu zama Allah uku ‘yan Trinity? Annabi Isa ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Ya zan faɗi abin da ban da ilimi a kai, abin da ka umarce ni ba, abin da ka sanar da ni ba, ai ba na wannan kiriniya ya Allah in kuma ni na faɗi wallahi kafi ni sani domin kana sanin abin da ke zuciyana ban sanin abin da ke zuciyarka Allah kai kaɗai ne Allah mulguyubu masanin abin da ke boye ka san abin da na yi ka san abin da na faɗi ka san abin da suka yi bayana ka san abin da suka faɗi Allah kai ne mai hukunci tsakanin bayi jama'an musulmi la'akari da lokaci insha Allah ta'ala za mu tsaya ƙarƙashin wannan ayar muna fatan Allah ka datar da mu ga duk abin da muke faɗi ka sanya mu masu biyayya ga umarnin da ake mana masu nisantar abin da ake hana mu Allah muna roƙonka ka yaye mana fitina ka kauda mana bala'i ka ɗebe annoba a barinmu Allah muna roƙonka ka raya mu musulmi ka kashe mu cike da imani da kalmar shahada Allah muna roƙonka ka haɗa mu da shugaban masu imani gobe kiyama a jannatul firdausi Allah muna roƙonka magabatanmu mamatanmu Allah ka ji kansu marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya muna roƙonka ya zal jalali wal ikram أن تحفظنا بالإسلام قائمين وتحفظنا بالإسلام قائدين وتحفظنا بالإسلام راكدين ولا تفلد علينا عدوا ولا حاسدا وأنت أرحم الراحمين اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله